Baya ga haka kungiyar kwadagon ta jihar Kano ta bukaci gwamnati ta gaggauta gyara albashin ma'aikatan lafiya na ƙananan hukumomi da malaman makarantun firamare kana da lauyoyi da ke aiki a ma'aikatar shari'a ta jiha domin ya yi daidai da kunshin yarjejeniyar aiwatar da sabon tsarin mafi karancin albashi na naira dubu talatin da bangarorin biyu suka rattaba wa hannu. a yin taron gaggawa da kungiyar ta NLC da sauran kungiyoyin kwadago suka yi a nan Kano. Kungiyar ta ce matakin na gwamnati ya ci karo da tanade-tanaden dokokin kwadago na Najeriya da kuma na ƙasa da ƙasa. kwamarar kabiru a domin jibir da ke zaman shugaban kungiyar ta nlc a kano wanda ya jagoranci taron ya yi karin haske dokoki sun ce ko da gwamnati ko wani wanda ya dauki aiki kamfanoni masu zaman kansu zai taba albashin ma'aikaci wanda yarjejeniya ce tsakanin wanda ya dau aiki da wanda aka dauka aiki to ya kamata ya sanar da shi wannan ma'aikaci ko kai tsaye ko kuma ta hannun jagororin kungiyarsa saboda haka mun yi watsi da wannan yanka kuma mun kira ga gwamnatin jihar Kano da ta dawo da ma'aikata wannan kuɗaɗe da ta yanka sannan kuma ta dakatar da wannan yanka ta ci gaba da biyan albashin ma'aikata na dubu talatin kamar yadda aka saba. Dangane da haka ne kungiyar ta ce babu shakka za ta tsunduma yajin aiki na gargaɗi muddin gwamnati ta gaza ɗaukar matakan da suka dace a cikin makonni biyu masu zuwa. Mun ba wa gwamnati wa'adin kwana goma sha hudu ranakun aiki kamar yadda dokar kwadago ta tanada idan kuma bata biya mana su ba ko ba mu sami yarjejeniya ba to daga ranar litinin 15 ga watan yuni 2020 karfe 12 na dare ma'aikata da suke karkashin waɗannan ƙungiyoyi na kwadago na jihar kano kafatani za su tsunduma yajin aiki na gargaɗi na kwana bakwai sai dai kwamishinan kuɗi na jihar kano alhaji shehu na allah wadda ma'aikatarsa ce ke kula da harkokin kuɗaɗe da albashi na jihar na cewa wannan kishin al'umma ta kuma tana kishin ma'aikata abin da ake samu ya yi kasa ta gwamnati ta ga cewar da ta bar al'umma a su yi sallah azumi ya zo ya kare lokutan sallah su zo sai ta ga cewar bari ce aiki da abin da take ganin kuɗin zai iya ɗauka kuma na imanin cewar kungiyar kwadago da ma'aikata a jihar kano masu tsinkaye ne masu sanin ya kamata ne masu tabbatar da cewar gwamnati tana iyaka iyawata ganin cewa ta tsare haƙƙinsu da su musamman abu ne a sarari na duk duniya ba na ƙasar Najeriya kaɗai ko ba na jihar Kano ba yanayin kuɗi suka su suka asasa haka kuma na tabbatar da cewar ba za a kai ga gabar da za a yi yakin ba ni kwari na tsakanin ƙungiyar kwadago da gwamnati ba da gwamnati da ƙungiyar kwadago duk abu ɗaya ne abin da yake gabansu shine su kare haƙƙi da mutuncin al'umma sarakan na tabbatar maka da cewar dama samun dandamali dandamali a tattauna da ma'aikata ko kuma da kungiyar kwadago da gwamnati ba sabon abu bane gabanin wannan wa'adi na yan kwadago akwai zargin cewa magabatan kungiyar ta NLC da gwamnati bakin su guda ni a matsayina na shugaban kungiyar kwadago da nake jagorantar wannan al'amari ina kalubalantar duk wani jami'i da ya kawo wata takarda ko wani sakamako na taro da aka yi wanda ya samu yarjejeniyar kungiyoyin kwadago na jihar Kano akan a yanki kudaden ma'aikatan jihar Kano Shugaban kungiyar kwadago ta jihar Kano kenan kwamar Kabiru a domin jibir Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.